من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل أركب عليها وأبش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني نعم. يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هاقون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبح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 muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan yini yau muna ashirin daidai ga wata Ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun littafin Allah wannan fada mai martaba sarkin garin juwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya. a mu kuma da muke karatu to Allah ya ba mu lada da yawa mu Allah ya kara mana mu a muna cikin wannan sura da ake kira suratul baqara kafin mu je tafsiri jiya munasaba na karatu ko tambaya da aka yi dan uwa dangane da tambayar da aka karanta akan ya da matan babanta matan babata ta haihu sai tana son ta je sai uwarta ta hana baban kuma na kiranta ce baki zo ba har yanzu sai muka ce ta karbi umarnin baban saboda shi ne 'ya'yansa ne shi zo da 'ya'yansa ita uwa ba ta da ne. 'ya'yansa na jikinsa ne tsohonsa ce kau kayan shi saboda haka sai muka kawo misalin da gidan uba ke da ƙarfi har muka yi maganin gado ko? to ashe an ɗan yi fahimta a karkace to sai na ce to garan fayyace in ƙara bayani tambayin ba kan gado aka yi ba to amma dai kawai sai zai bayanin cewa don a nuna muku ya ta umarnin uba a wannan yanayin shine ya saboda muka ce ai a bangaren uba ya fi karfi ta maka misali lokacin da mutum ke da yara guda biyu Allah ba ka yaya guda biyu namiji da na namiji ya yi aure ya samu yara na mace mata da ta yi aure ta mata haihu duka suna da yara sai Allah kuma ya musu rasuwa su waɗannan iyayen yaran ‘ya'yan wannan ba Allah sai zamo kakansu ne ya rage kakan kuma mai dukiya ne sai shi mallah zai da kiransa sai muka ce wanda za su yi gadon su ne 'ya'yan da suka fito ta ina ta wurin ɗanamiji namiji kun gane bambancin ko amma wasu suka fahimci cewa a ya za shigo da jikoki bayan kuma killina da wasu yaya ba maganin gado muke ba ana maganin lokacin da babu yaya hmm. sai jikoki to wasu yaya suke yin gado su ne yayan ɗanamiji namiji yanzu kun gane bambancin ko an gane dan kana gana a facebook wani ce aina ce <laughs> ko ba haka ba domin ruwan ya taɓa faruwa a wani wuri mun yi wani karatu haka sai muka yi bayani dangane da kasaru da bayanin da wasu malamai suke yi na sunna da yanayin cewa inda wuri ya ɗauki suna kasaru ya ɗauki sunan tafiya ne in an tambayi ina alar musa ga ce ai yaje wuri wuri kaza kuma da an faɗi wurin an san ya yi tafiya ne ba wani tafiya kawai a traveling ne to muka ce komin rashin nisan shi halatta ya kasar ba nassi ba ne ƙur'ani ko hadisai sai an kai mil arba'in a'a istihadi ne da gano wani fahimta na jikin amma an ga sahabbai sun yi tafiya an ga mazalla ya tafiye mil bai wuce hudu ba misali sai ya kasau duk akwai hadisi a kai to na taɓa irin wannan karatu a wani wurin misali sai na kawo misali kamar in ce daga nan zuwa gwagwa muka ce idan ya kama traveling ne ba anguwa ba kuma har mutu ya shiga mota suna shi ya yi tafiya to ba la'akari da nisa ko rashin nisa ya halatta sai wasu suka ce aini na ya ce daga masallacinmu zuwa government da don bai wuce daga nan zuwa gida zuwa gesa ba wai na ce za a yi kasar na ce ha abin fara ba sa lokacin da kai fatawa yanayin da mutane suke fahimtar abin da saboda haka muna magana ne akan ya'ya suna karban umarni kai tsaye daga wurin uba ne number one sannan kuma na biyu ko da abin da yake alheri ne to ba a fe daukan don wani ya hana ka an sace a wannan ya zama hurumin Allah matan uba uwarki ne in kin sa ma ce wuce da Allah zai dan tana miki ba zai iri ya'yan yanzu nan sai su zo su je sun yi auren su sai su zo suna rika dukan matan baban su wai kishin maman su me yana miki da har maman ki ta tafiya kika girma kika ya kin sa maman ki ta tafiya she has gone already ko ba ka ba ta expire ko ba ta expire ba arabu ba ruwanki da magana wani fada tsakaninsu ko tana gida ne ba ruwanki iyaye ne in ma suna fada ku za ku musulhu ne haka ake yi in kana da mata hudu a gida ko uku sai suna fada tsakaninsu ka ce ma yaran kai wanda ta biya kuskure sa hannu wala ta kama shi kai su fita abinsu a gida su wasu ita ta wannan nake shoyi ne bai da alaka da ba wani fada ne galibi na mai kai ko ina ba sai sai ku ce na jiwa za gan su tare to saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya mana dace muna cikin wannan sura mun tsaya a fadin Allah subhanahu ta'ala na'am fadhkuruni azkurukum na'am بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين نعم to mun ɗauko karatu inda Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan na'am kamar yadda mu muka turo a cikinku da wani manzo mai karanci mai girma na'am me yake da minkum shi daga cikinku ne ku ne yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana koya muku karatu alqur'ani tilawa yanda zaka yi tilawa na qira'a kai qira'a muka ce a ka'ida ta qur'ani baka zo aka ce alhamdu lillahi rabbil alamin wala ba karanta qur'ani ba har yanzu ba karanta qur'ani ba kana lissafa baki ne qira'a zaka yi a ce karanta mana alif lam ka ce bismillahir rahmanir rahim alif lam wani wasa kake yi ba za ka samu lada wurin Allah ba dole ne ka yi isti'aza mai kyau a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kana su kana yin kira'an ka dalla dalla dalla to yanzu ka fara karanta qur'ani na'am to haka manzo Allah ya dau wannan dawainiyan koyar da kira'a tilawa sannan kuma ya ce ya tsarkakar da su daga dadin shirka da kafirci da bid'a da al'ada sannan ya sace koya musu hukunce hukunce shine wa yu'allimukumul kitaba na'am koya muku hukunce hukunce wal hikma da fasaha manzo Allah gwani ne ko abinda Qur'ani ya kosa na'am wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun ya karanta da babu da dama ta muku san shi ba Allah ta fadkuruni azkurkum washkuru li wala tafurun to ku ambata ni ku tuna ni duk abin da zaka tuna ba akwai Allah gaban ka ba ka cewa fa zaka gamu da Allah domin Allah ya ce innaka kadihun ila rabbika ayyuhal insanu إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الله يا كيمة إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كيف ميين أيكي نتقر فاه أيكي أيكي تقر domin a gaba akwai Allah subhanahu wa ta'ala sauraka za ka yi aiki don neman shigan aljanna aiki za ka yi don neman shigan aljanna ba cuku ba cuku-cuku shi yasa wani risa ke cewa magar raka da rabbi kalkare ya ya kai mutum me ya dauke maka hankali ka dau yanan gizo-gizo ka kama ka saki tabbas ubangijinka mai karamci me da ke maka hankali me rude ka ka tsale Allah to so ka Allah yake ku tuna ne ba ne? ku ambace ni ambaton Allah akwai sallah akwai zakka akwai karanta qur'ani akwai zikiri akwai tasbihi akwai akwai akwai akwai akwai taimakeke ne a tsakani saboda haka duk abinda Allah subhanahu wataala ya ce kai kai shi shine fadkuru ni ku ambace ni azkurukum hmm. Allah ya ce ni ma za zan ambace ku washkuruli ku dinga gode mu mata wala takfurun kar ku kafirci ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis-sabri was-salah na'am Ubangiji Subhanahu wa ta’ala ke ya ayyuhar lalina aminu sta’inu bisabari wa tsala inna Allah ma’asabiriyin ya ayyuhar lalina aminu Allah ya ya kwanu suka imani. Ista’inu ku nemi agaji a wurin Allah Subhanahu wa ta’ala, ku nemi taimakon Allah Subhanahu wa ta’ala. Ta wane hanya za ka nemi taimako? bisabari yin haƙuri wato samun dace a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda Allah madaukin sarki alkawari ne a gaba zai gaya mana sai ka rike hada da haƙuri duk nasara a rayuwa da kanta duk abin da kake nima za ka same shi ai kamar da wani ya faɗa ne wai taromul izza sun matana mu lailan kana neman girma kana bacci da dare a'a to ya kamata a kalli ka tunani ai aljununu fununu ai hauka ma dan kala-kala ne yanzu naka haukan ke kana ne matsayi kana bacci ka ta ta kana ma kana daki ka kulle goma kana bacci kai ka gaji kana jiran kawai mutane su zabe ai sai ka fita sai kai kaman ba ka yi ka zo na daki ka tara mata ba ka guje-guje na abinci ka sama abinci ai zai yi ba yi duk abin da kake nema sai ka nima a wajen neman kuma wani struggle din sai kana da guri to saboda haka yake cewa ya ku masu imani ku nemi agaji wurin Allah nan ba wani nema agaji wurin Allah ne domin iyaka na budu wa iyaka na sayin kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman agajinka sakan ka nemi taimakon Allah sai kuma ka fita a wurin fitan kuma sai hada da mai da haƙuri sannan kuma wasala a hada da yin sallah sau da muhimmancin sallah inna Allah domin shi Allah ba a suwa domin Allah yana tare da masu wasu wurin taimakon su na لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات نعم بل أحياء ولكن لا Allah subhanahu wa ta’ala ya ce, Wala ta ƙulu liman yi kutar fi sabi lillahi amuwat, bal a ya’un walakin lati shiru. Wannan kuma yana daga cikin falala na jihadi. Allah ya ce, Wala ta kar ku ruka faɗa kuna tattauna kuna cewa. Gawa liman yuqtalu fi sabilillahi amwal ga wanda ya fita je jihadi filin yaƙi sai aka kashe shi to kar ku rika cewa ai wani ya mutu mm, bai mutu ba Allah ne ya fada kansa ya fada yace mm, wala taqulu kar ku fadi liman yuqtalu fi sabilillahi amwat da wanda aka kashe shi a filin yaki kar ku ce ya mutu ba mutattu bane bal ahya'un Allah ya ce rayayyu ne walakin la tash'uruna amma ku ba kwa iya ganewa ko ba kwa iya ji a wani wuri Allah ya ce fa shuhada usu shahidai a haya'u su shahidai wanda aka shafi yaki rayayyu ne a wurin ubangijin yurzaquna ana ciyar da su yaya ake ciyar da su baka sani ba sani ba Allah kuma bai gaya maka yanda ake ciyar da su ba su dai kan farihina bima atahumullahu ne farihina bima atahumullahu min fadlihi wa يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم نعم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا من خلفهم ألا خوف ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وفضل وأن الله لا يضيع وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ما شاء الله لا مجد تبر مسابقة على رمه Allah subhanahu wata'ala ya ce su shuhada na ce shahidai wanda suka mutu hanyar Allah annai Muhammad ya faɗi su waye shahidai da dama hatta matan da ta zo haihuwa sai ta mutu sanadiyar haihuwan ita ma ta yi mutuwa mai shahada nan nan da ya sanadiyar mutuwa ta in shi ma ya mutu to shi za a haɗa shi da uwarsa a lahira ta da zai zai Allah zai ce kai za ka kai uwanka aljanna ja ta ku tafi ba kai kashe ta ba to ja ta ku tafi kuma ka zai ja uwanshi tafi da ita sai haka mai sa kuke tsoron mutuwa duk wata mata mai ciki tubbita tsoron ruwa yake yi ko ba san ta mutu ko bayan za ki shiga aljanna a ko ba haka ba kin ga wata mata ko kishiyar cikin lafin ta zura ta haihu misali sai ki zo daidai kun da ce karki damu ke fatan ki mutu ya ta yi addu'a nake miki mutu saboda ina son ki ai an ce layi mun a hadu kuma hata yi bale a kai ne ba yi bulgar su ina miki fatan ki mutu saboda ki shiga aljanna ke bar min gidan ne yace oke to ba zan mutu ba ko ba haka ba <laughs> Allah ya zagu dafi to saboda haka Allah ya ce su shahidai a wurin Allah ciyar da su ake yi al'imamu ibn al kari muke cewa Allah bai ga maka yadda yake ciyar irin kirwa ba kawai imani za ka yi Allah na ciyar da su Allah na ciyar da su kawai haka za ka faɗa hmm. domin ko ka yi haka ciyar da Allah yake baka ai yana ka ne sai ka zo ka sa matarka ta dafa sai ka dama ka ci a baki to a lokacin kuma akwai dabbobin sai kasan kasan kasa ba su da hannun ya su suke ci kuma ya suke ciyar da su shi Allah yake sai ka idan ka mutu Allah ya cire kai a ciki wala ba wala mai wahala sai Allah ya ce su wa'annan bai Allah shahidai farihina bima atahumullah farin ciki suke yi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su min fadlihi daga baiwansa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim suna kuma bishara da wanda ba su riga su mutu sun zo ba hmm. cewa ba wani tsoro ba Allah khawfun alaihim wala hum yazanun ai wallahi mutuwan nan da kuka ga muka yi shi shahadan nan akwai daɗi ba wani bakin ciki ko babu tsoro haka Allah ya fara ya na bi ni'matin min Allah Allah ya ce suna bushara da ni'ima daga wani Allah subhanahu wata'ala wa fadlin da wani baiwa wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minina bi insha Allah baya tozatta da ladan mutanen kirki to ne Allah ya ce la ta kar ku ce liman yuqtalu fi lillahi amuwat ga wanda aka shi shafili yaki amuwat cewa aiwa ne ya mutu bal Allah ya ce a a haya'un wallahi rayayyo ne walakin la uruna a ko ba sani ba hadisi ya tabbata cewa bayan Allah na gari irin waɗannan rayukansu na cikin wata kotun tsuntsu a rataye da abin nan eh, al'arshi Allah subhanahu wa ta'ala au kama kala sallallahu alaihi wa alihi saboda haka rayayyu ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to saka za shiga aljanna amma akwai aiki kun ji a baya ai a baya abin da yake cewa za a gamu da aiki da yawa na wahalhalu amma sai ya hakuri mm. sannan kuma dauriya yake yi a yi haƙuri a yi sallah a bi Allah a yi ta zikiri to duk matakai na shiga gidan aljanna an gane ku sannan kuma da dauriya to za a samu aljanna manzo Allah ke fara cikin hadisi ce aljanna an lullube ta da wani abun da zai bai so amma wuta kuma an lullube da abun da zai ke so rashin gaskiya son jin daɗi mara amfani duk wannan shine abun da yake cikin ofan wuta amma aljanna dauriya ne dauriya ne za ka yi ka daure ka daure ka daure ka kusa walakata hamal aka bakiya ka kusa kan wani abu wanda kai a tunaninka ba daɗi amma kuma akwai yin fawuri haka za ka kusa daga ciki yaje yan da ba da wuyayi mutane ba su so akwai ciyar da miskinai akwai ciyar da mutane lokacin da akwai yunwa zimas gaba kenan akwai kuma taimakon wa maraya mutane ba su so to Allah ya ce me ya hana hala me ya hana baka kusa irin wannan ba ka yi kukan kura ka da kudi ka karba mutane ai kun ja wanda da prof ya ga mana jiya nan ai ayon da yake karanta su karin jiyan nan sakon da yake ciki shine ka fada abinda Allah ya ce ka yi ka yi shi in ma dukiya ne za a kashe ka ce Allah zai baka wanda ya fi shi da ki dukiya ya kashe ka yi yaki ne ka yi Allah ba zai baka wala Allah zai baka ko ba shi ni ne ka fara wannan hoha don ne ya faru da ni wallahi tallahi ya faru da ni ka ba Allah rance ka yi mai dan baka wani ba ciki in ka shiga damuwa Allah yake manzal ladhi yuqridu Allah qardan ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa yudha'ifahu adhafan kathira والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ubangiji suwa ta ce wa zai baiwa Allah rance rance mai kyau ya biya shi nunnun ka mishi a zakar da shi wallahi alazim ka ba Allah rance in ka shiga damuwa a zuciyarka da ya ƙini ya ƙinan kai tashi kai na fila raka bi ko masu lafar da kake a goshinka na kasa ya Allah a ban wani abu daga cikin na bakar a ban wani abu ya Allah ina cikin damuwa ka rufa mana asiri ya Allah kai kaza wala zai baka ni na yi na alalabanta shi ba a kawai kudi wannan ni wallahi ya faru da ni kuma kudi nake nema ta abinda Allah zai yi ai kawai ya ni Allah ya isa gare ka yes Allah kai ne mai yi kai kake hana kai kake bayarwa ba wani boka da isa wallahi ƙarya ne boka duk iskanci da boka zai ka ya teku si bismillah lalzi la ya duru ma ismihi shay'un fil ardi wa lafi sama ko huwa samila yi so uku kullum ka tashi ba zuwa yi yammaci ka yi, kai iya ayatul kursi falak nas ikhlas wala ba wani bakin azalimin dan boka duk iskanci shi wala wani wura zai zubewa za ta yi Allah wasa ne boka bai ba da arziki bai talautarwa sai kai an je ba mu sai kama lalatacce ne dusu, to duk sai ku bira mai dai ku tafi to Allah ya ce wanda suka mutu a hanyarsa ba ba ta tuba ne rayayyu ne a wurinsa amma ku ba ku sani ba kuma ma'ana ba ku sani a cikin rayuwar ba in sallah ya ci gaba ce wala wannan wannakum ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم طيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai bayinsa Allah zai jarrabe su yana daga cikin Allah yana son bawa sai ya jarrabe shi da wani zarura kamar da ne Muhammad ya faɗa cikin hadisi ingantacce idan Allah yana son bawa da wani alheri sai kawo masa wani jarrabawa da ya ba jarrabawa in yi jarrabawa sai ya ba shi a yake kaga shi yasa kaga tsari da aka gina rayuwa a kai hatta a class a school sai ya maka exam ka ci sannan sai ka je next abun nan interview za maka exam ka ci promotion ka za maka interview ka ci ko kaga tsari ce ta Allah Allah ya kan yi ma bawansa jarrabawa da abin da yake so jarrabawa kuma iri-iri ne wani jarbe shi talauci in ya ke a ta maganin ba za ta tarka shi wani jazabe shi ba shi dukiyar a gani zai aiki Allah ko ba zai ba wani jazabe shi tsoron matarsa yana fita yana fita gida sai ga shi zai fara jin daji amma yana da kan da ka sami shi musharin mutuwa ya san bai da nasuwa a gida bai da nasuwa ta sa shi wanke mata wannan komin nata ya wanke dauki wanda ya shara da dare in yi bai dawa gida da riba ta sa shi daga hannu hands off, you kneel down ina hajiya ne ta ce hajiya ta ce da safi ta aike shi da za ta aike shi da wannan ba laifi ba da matakan hanyar aikanka ko kana yi zama ku yi girki da matanka take ce <laughs> don mazala na taimakawa matan shi tana iya zama daga yadda matar da ke yin sau ba bacin rana ran da ba ta lafiya a yankan sun ta soka a gaba to ka sabon da za ka yi to sa haka sai ka kawo mata jari ka tangare ka ɗigo mata ruwa ka mata wannan masha Allah ana hajiya hajiya madan kice mene yawwa da kaga ba matsala wannan amma za ku je an gwakar mata jaka to akwai matsala akwai damuwa gaskiya bisa billah akwai damuwa to saboda aka jarrabawa iri iri ne Allah su wa ra ce wala nablu wannakum bi shay'in tabbas wallahi wawu na rantsuwa ne lam ma haka wallahi lallai Allah ce za mu jarrabe ku da wani abu bai faɗa ba yana yin jirgin kura komi sai ayyana wani abu min alkhau akwai tsoro tsoro suna ya tara akwai tsoro na makiya walju Allah maɗauki sa gina iya jarraban ku da yunwa a zama an samu fari wa naqsin min al’amuwal Allah yana iya jarraban ku da tawayen dukiya wal anfusi Allah yana yi rabon ku da mutuwa na yan uwa a samu a danginka ana ta zuba ana ta mutuwa wa samarat Allah yana iya jiraban ku da samarat yana daukan ma'anoni daban-daban akwai alhubu wasu marin nakhil wal ashjar kullaha yace kamar dangin ƴaƴan itace shi ma arziki ne ayi kana da gona misali a ce kana da gonan gwaba mangoro apple da sauransu sai zamanto lokacinsu kowane lokaci zanye ana iya shiga gonan kafin trailer sama da goma goma ga lemu nan millions of naira kake bikin sai aka waye gari allah ya jarabe ka bisa kone an jarabawa ne Ta ga dangi ya yi tace ne wani su suna cewa a samara din nan kamar 'ya'ya a jarabe ka da mutuwar 'ya'ya amma an fi fassara shi dai Tunda akwai wal'amfus kuma al'amfus shine mutuwa na masoya min al'aulat wal da 'ya'ya da dangi wal'ashab da abokanai wa min alwa'il amarat fi barin lab da kuma dangin cututtuka na rashin lafiya ko kuma wani rashin lafiya na dai dan uwanka zuwa na iya sa maka jarrabawa kai sai ce kuma wasu samara to kaga ana tun da an baki wancan mutuwa to kuma akwai wannan sai mu dangin ya itace da kuke amfanuwa da shi kamar yadda babban malami nasiru sa'idi ya fassara a nan Allah subhanahu wataala ce yana yin wannan zai kuma yi amma wa bashir sabirina kai bishara da waɗanda suke yin haƙuri in aka jarrabe su hakuri suke yi ba sa danganta wannan abun zuwa ga wani mutum su ce ai tun da aka auro ta zo da bakin kafa ko mai baki ke ce ko fari na'am fari ne ko bagi inda ya farin kafa ne to ya kamata ya zama arziki ne yayi domin anything fari ai na da kyau ko amma baki ja ai matsala ne gara ce inda za a jirgin mutum shi sai a ce ja ya zo da jan kafa shi ka ta malama shi lokaci magana ne bai la'akari da abin da ba ke fara hmm. ko ba haka ba sai ce maka ko iko Allah da Allah ya bature ko mai a wani hausa da suke faɗa yar wannan nawa ture kuma na sha wahala ne da baki da fari duk ba ba ne ai ta wani yake da wahala ai ba wai wannan wannan ne wani wahala na'am to saboda haka Allah duk zai yi wannan sai ce amma ka yi bishara da masu haƙuri hmm. su waye su yaya suke hmm. allazi da idan asabatun musibatu su ne wanda a lokacin da wata jarraba wata musiba ta zo musu duwan nau'i na ma yu'lim ma yu'lim al aw al-badan aw kilayhima mimma taqaddama dhikrahu ma'ana abinda zai kaura dadi a jiki ko cikin zuciya ko kuma duka aka hada din ga wahalan jiki fitina a jiki radadi da menene da wannan da wancan da wannan ba duka sai hakuri abinda suke cewa kalu sai suke ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mu wannan abu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah ne kuma wani Allah za mu koma saboda haka babu wata matsala ba Allah ne ma yaka wannan halittar Allah ne ma ai shi ne malamin mu shekaru gombe yace me na me kai talauci da Allah kai kashe ta gaban kai kashe nashi ai halitta ne bawa ne na Allah sai ka kula da shi ke bin ka in kana son ka ba talauci haushi bari ga muku wani sirri in an biya yan salari an biya ka salari yau dubu ɗari ne ɗari biyu ne ɗari uku ne ka kashe kuɗin a ranar ka sai ma ka abin da ya kamata su yi murna su yi farin ciki rana a ci kaji a gida wallahi kwarai a yanka akuya a yi sun kan akuya yau a ci akuya gobe a ci jibi a ci kaji ka tafi matar ka mai take so kowa ka sai wata ba za ta yi farin ciki da a kashe kudin yi maganin talauci kyau duk tsiyan shi bai isa ya ci abin da kai nan ba arziki ba ne ko ba ka ba kuma ko yi makwanci ba mako ba ne tuna ka ba iyalai ne to wannan din da zaɗin da iyalan suka yi suka ji daɗi suka yi murna za ka ga yara suna alala suna maka addu'a suna maka addu'a kuma karka ma yara gariya ka ce ma yara ku min addu'a zan ba ku kaza ka ba su kan ku suna kai musu karya matsala ne za su haddace yara suna haddace ku gobe za ka ji suna hirin sun hadu su da su Babu ma ya bin ya mana karya ya ce zai mana kaza ya kaza magana shiga zuciyar su ke yi haka Allah yake yi shi yasa karki sakaci yaron kira gare ba shi kwamishi karatu ba bai so amma da tsiya tsiya ya yi ɗauka yake yi to saboda haka Allah ya ce za ka yi suna faɗan wannan kalma ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan shine istirja'i manzo Allah yake faɗa cikin hadisi yace idan Allah ya dauki ran dan uwanka ko wanda kake so ana turo mala'iku me kake faɗa me kake faɗa ka mai da abu ga Allah subhanahu wa ta'ala istirja'i kake yi ko dai zage-zage da faɗan kalmomi na marasa kyau da wayo an mutu an lalace wayo kaza kaza kaza kaza to in baka faɗi wannan ba kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan sanadin wannan sai Allah ya maka gafara da kai da shi so da ka sunna ne in jarraba ya same ka kai tuttubi zaka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ruwanka da wani shehu kai ma shehu ne ko ba ka ba ba ruwanka da wani shehu ko sayyida kar ka kira suna wani katuwa wurin ba ka da aljini zai iya komin wallahi in aljini zai dame ka ka ji ba da bisa atin kunsi in shi falak na zama lafiya shi ba gidan ko tafiya kake baka ji daɗin lokana ganin ba ka yadda hankalin kwanta ba ka fara ayatul kursi a kowane abin da bbc suka taɓa faɗa wani kwanakan baya ni na bi shi da kuni na wani program haka suke magana wanda ko saba magana ko na abu ne haka na wata baron Allah ko wani malami ke wa'azi a bibi su haka tambaye shi yake kawwa wata baron Allah ne wani su lalatattu suke bi ta suke san su rufe dinta kuma su robirin dinta to sai suka bi wani lungu ko a amerika na bai faru da ta bi wani lungu don ta samu tasira sai suka tare ta gaba sun tare ta bayan su bayan da za ta iya wala ta fara aikin da ba ta sani ba ya aka yi oho ita ne kawai ta gani ta sati ta tafi ta dawo gida wai ce kuma ga su a ne duk ga su na kama su Allah ke nan. da ka faruwar garin laya ko guru ko rubutun sha duk nan aika-aika ne an gane ku. suna jin damuwa yi atin kursi falak nas ta wasu sulif kuma imanin kina nan fatyam kin fahimta kuma wannan zai miki tasiri kina nema ba wurin Allah ta kike roki Allah Allah ya annabi ya ce Allah na saukowa saman duniya lokacin da dare tsala ki roki Allah ki addu'a roki Allah ki addu'a Allah zai baki domin kayansa ne Allah kayansa ne saboda ka karka yi rawa karka zama lalatacce ka saki jikinka kai bawa Allah ne Allah yayi ka ba wani kato da yake shi ya yi ka ya san damuwarka sai ki jaro ni bale hake da darajar ke da kiman ki da mutuncin ki kuskure ne wallahi shedan azzalumi ne zai ja miki kafa ne jefar da ki ya ware ya bar a wurin to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa ulaika kaga irin waɗannan mutanen almawsufuna bis sabr almadhkur wanda aka sifanta da hakuri da aka ambata Allah ce alaihim salawatun min rabbihim lalle akwai salawatun min rabbihim a kansu a wurin Allah akwai yabo da kuzuzuta da irin wannan halin su Allah yana yabonsu sannan wa rahma akwai kuma rahama wanda yake azima babba yace wa min rahmatihi iyahum daga cikin abin da yake na rahamansa a kansu akwai ya datar da su da ladan hakurin nan wanda suka yi kuma suka samu kuma da cikin ladan wa ula'ika kaga irin wa'annan humul muhtaduna su ne wa'anda suke shiryayyu a gaban Allah subhanahu wataala to na kai zaka jarrabe ki ki hakuri ki hakuri Allah zai baki lada na'am inna safa wal marwa sha'a بيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وبنجد سبحانه وتعالى كتوى إن الصفاء والمروة من شعائر الله lallai safa da marwa duwatsu ne mala ya ce kudur ta'ala na safa wal marwa wa huma ma'rufan sanannu ne min sha'airillah yana daga cikin sha'air shine alam dinawo wai su alamomin na addinin Allah subhanahu wataala al-zahira wanda yake fili allati wanda ake bautan Allah biha ibadahu bayan suke bautan Allah wa na kana min sha'irillah faqad amara Allah bi ta'zimi tun tunda ya kasance ɗaya ne daga cikin alamomi na bautan Allah to Allah kuma ya umarni da a girma wannan wuraren yake wa man yu'azzim sha'air Allah Allah duk wanda ya girmama abinda Allah ya ce a girmama na alamomin addinin sa to wannan yana daga cikin zuciya ta kwarai mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya faɗa ga wani dace da nasi da tijo mai farin gemu da tijo mai farin gemu ku girmama shi kana samu yara ƙanana kun gari namu gemun nan da Allah alama da mu da ba wai mun girma da yawa ne ba an gane ko da na gaya muku ta da aka haife sai ni buri na ina son fange mu haka nake amma ba zan ce muku na sa wani mai bane saboda akwai abin da annabi ya faɗa akan yake ke fari a cikin mutum haske nurun ala nur wannan muna gaya muku ne da yawa mata akwai shumumuwa ciki in irki ta fa aka fara neman auren irki. kika dan lega ce kai sai eh, ke ne ne wancan hurhuran tsoho ne ai baki mai da shi sa an babanki wa ya gaya miki ku kuke sa mutane suke aski gemu ni ko shagon aski na tafi aka tawamin gemu su ne Allah ya sa na ta tafi wani zai aski sai ga ya zo mun gama sai ya zo da wani brush na makilin da wani abu baki kamar da ake yin tentin takalmi da shi na ce mai faru wajen zai gemu ce saboda mene wai haka ya ga wasu ke to ne wani su ainihin akan wannan matsala ne Ni in ga masha Allah farin gemun na fito kan ma ya zo yi kan ne ya har yanzu ya yi fari far wallahi sunna kenan billahi lazi in an zo ma auren ɗan yarki ki tambaye ta yana da gemu yana lawan do? in ya ce a ina harsa gemu wallahi tallahi shi ɗan ya riga ta kai ke da za su iya kira shi wahala manyan malamai su bin bank su Ufaimin su Fauzan wallahi suke haramun ne an tage mu kuma da dalilai na hadisi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yahudawa aka ce su abinda umarni Allah su mata ala ya umarce mu mu asa gashin baki mu bar gemu sai Yahuda su kuma suka asa gemu suna barin gashin baki duk wanda ya zo neman auren yake gashin baki da ba gemu ya na miki bai bin Allah kuma ana gina abu ana gina addini ne bisa bin Allah ana gina rayuwa bisa bin Allah saboda haka sha'air ne annabi ya faɗa saboda haka duk wanda yake girmama alamomi na addini na Allah to wani zuciyarsa shi yana daga wurin Allah tana daga cikin zuciya ta kirki ta kwarai cikin zuciya ta kirki ta kwarai saboda haka safa dutse ne marwa dutse ne alamomi ne na ibada Allah ya ce faman hajjal bai duk wanda ya je aikin haji a ɗakin Allah bai alfarma a itama ko umra kamar da tsewa yan umar suke tafiya furon ma yake mina hanya Allah ya kai su lafiya Allah ya kai su duka furon su a itamara ko ye umra ya aiki aikin haji ko ya umra Allah ya ce fala junaha alaihi babu laifi a kansa an ya tsawafa bihi ma ya dawafi a kansu ya yi dawafi a ɗakin Allah ama ya sake zuwa dawafi ne kai kawo kai kawo wani ana kira su sa'ayi na dawafi ne zagaye ɗakin Ka'aba sa'ayi kuma kai kawo kai kawo tsakanin Safa da Marwa safa marwa safa za ka fara daga kan dutsen safa akwai abin da wasu alhazai suke yi da kuskure kuma addini ba uzuri bakwai annabi muhammad ya ce a yi za ka fara daga kan safa in ka kai marwa in ka tsaya kan safa za ka fuskanci ka aba ka na gaban ka daga na ka roƙi allah sai kai sassarfa alhamdulillah an sassa alamu inda za ka yi sauri da yadda za ka yi dan tafiyan ka zuwa an sassa alamu za ka je kammarwa sai ka sake fiskanto ɗakin ka'aba a gaban ka nan ɗaya kenan ka dawo safa biyu ka kuma mura uku hudu biyar shida bakwai ka fara safa ka kare marwa amma wani sai sun tashi daga safa sun biya marwa sun dawo safa sai daya aka yi goma sha biyar kenan ta yi wa kayi bidi'a. Bidi'a Allah ya ce bidi'a ko ba ta da kyau اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوم ناتكامك الدينكم تباكين النبي محمد صلى الله عليه وسلم saboda haka na yadda kun kuyi musulunci shine addini sa ka dauki wani addini ba musulunci ba wahala zaka shafa ba ruwan Allah da kai sannan Allah yake ce يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya kirkiro wani abu da ban wai sunan shi addini ba abin da annai Muhammadu ya zo da shi ba wahalar banza yake allah ba ruwan shi a cikin hasara kuma allah ya sa ka ce karka kuskura kai wani abu sai ka tuntubo fadan manzan Allah hadisai ke nan ganda su la tuqaddimu bayna yaday Allah wa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullah na'am inna Allah sami'un alim ubangiji ya kira masu imani don su suke jin magana ya ja kunnin su kar ku kuskura ku yi gaba ku shige Allah da manzonsa karbi umarni a fada manzon Allah ya koya maka abin da Allah yake so wallahi sai ku ji tsoron Allah don Allah yana ji kuma yana gani abin da kuke yi saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa babu laifi fala jira alayya ya tsawafa bihi ma ya tsawafi akan su wa man tatawwa khairan sannan kuma wanda ya ziyada na wani abu na alheri fa inna Allah shakirun alim lalle Allah subhanahu wataala mai godiya ne masani ne dangane da abin da bayi suke yi saboda haka wa manta a duk wanda ya aikata wani aiki na da'a tare da tsarkake zuciyarsa domin Allah subhanahu wa ta'ala a hajji da umra na tsawafi ko sallah ko azumi wa gairu zalik da wasu abubuwa da da alheri to fa huwa khairu lahu wannan shi ne a gare shi saboda haka kowane lokaci idan an gaya maka wani aiki ne ba za ce to wanda ya kara wani abu daban na kyautatawa to Allah kuma yana maraba to yanwa za mu dakata ne insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajen mu ɗalibai ne kanana har yanzu ilimin mu ke nima Allah ya gafarta mana na'am za mu duba tambayoyi da yan uwa suka yi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ne tambaya na farko ta ce maganin ke jini tun wata biyu kuma har yanzu ban daina da malam ya ne na yake mm. amma allura ce ke sa na haka to a shi matsala ta bari mu koma hukunci ta asali matan da ke cikin jini matan da ta samu kanta cikin jini a kusan kullum to sai ta kimanta tana hailanta kwana nawa ne sai ta kimanta domin wannan ya zo ne daga cikin fatawan da ya zo cikin hadisi akwai bawan Allah da kusan kullum ne take a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to ita ta dauka a kowane wata sai ta dauki kwana bakwai a matsayin tana jini to kaga sauran kwana ashirin da uku za ta zauna kenan da sarki kwana bakwai din sai ta zama ta a matsayin shi ne hailanta Yan ba ɗauki kwana bakwai sai ɗauki kwana shida in ta ɗauki kwana shida ka ga ta yi kwana ashirin da hudu kenan tana firi kuma tana cigo da neman magani wanda zai tsaye da wannan jini duk ma ta samu kanta kusan kullum jini haka za ta yi ɗaya daga cikin wa'annan kwanuka ɗauki bakwai ko shida in ta ɗauki bakwai a ce ta gaddara tana jini kenan to kwana shi da ku za ta zauna ta yi ibadanta ta yi ruwa ta yi wannan ta yi wannan in ku da shi hudu ne kwana shi da hudu shi ma ka za ta zauna da sauransu to amma wannan kuma sai ta faɗa wani magana ce magani me yasa kika sa kullum ana wani da mata sun sai suna jama kansu damuwa to amma wannan matsala kuskure ne shi da ke sauna baya fitar da baya kautar da shari'a ya aikinsa tun da jira za mu ce da ke wannan rane ko kwanukan ka san shine tabbas ɗinki na hailanki sai ki kaddara ki zauna a ciki a matsayin shi ne haila in ko kina iya gane bambancin jinin haila da jinin da ba na haila ba sai ki sa wannan ido ki lura saboda mazalla ya faɗa a cikin hadisi malaman suka tattauna hadisin mazalla yake jinin haila jini ne wanda na farko yana da karni sannan shi jini ne baki ba ja bane sannan yana gudan juna da wurin fita kuma yana sa sansan jiki eh, zafi kamar mara ko saman nuna mace duk yana yin irin wa'annan wasu ma da baya to zo alamu ne da cewa wannan shine haila din idan ta ya gane irin wanda yake fito a irin wannan lokacin to ya nuna mata wannan zai shi haila ke fito mata in ko bata ya ganewa ba yana fito da kowane lokaci ta amfani da wannan abin da aka faɗa na farko da muka faɗa wallahu a'lam wa billahi to assalamu alaikum wannan tace don Allah ai mata addu'a saboda idan tana sallah tana ta tunani amma kuma ba na kwana da kowa a cikin raina to malam sallah ta ta yi ai ba addu'an da za mu yi annabi ya riga ya faɗa abin da za ki da zarar kin fara wani tunanin wani shaidan ji ko wani abu shaidan ne hanzar su suke zuwa mazalla ta ko su lalata su shedanu da zarar mutum ya fara sallah sai su fara zuwa su ne hanzar wani kungiya ce to da zarar ka ji su ka fara tunanin banza da wasu to hana ka da zuwa sa sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim ko a'udhu billahi as-samil alim ko a'udhu billahi minka sai kai tofi tagunka so uku abin da za ki dinga yi kenan kuma sallar ba abin da ya wallahu alam wannan kuma ta ce yaro ne bai cika shekara sha hudu ba zai iya shan azumi ko ba zai iya sha ba a idan ya balaga akwai alamun balaga ya tabbata gare shi kuma a bincike shi in ya kai hajji na kai mutum cikakke to bai halatta sha biyu ba amma in bai balaga ba yana na ya sunan shi yaro a shi to babu komai don ya ja gefe ya sha ruwan shi kowa ma ya haka da yawa mutane na yara sun yaka ba komai a kan shi insha Allah wannan ta ce mijin ta ne suka rabu kuma tana da yara biyar kuma duka yaran nan ba sa zuwa makaranta sai ta je wurin shi domin ta karɓo ƙaramin ta sa shi makaranta ba abin da ya gagara ya hana har suka kai police station da aka mata cewa ta ta zuwa a police station kenan aka yi mata iyaka to ita kuma ta kasa dauriya ta sa ƙannan ta ko ya'yanta ne suka ɗauko ƙarama ta kai shi wajen mahaifiyarta ta sa shi makaranta to kuma ita tana abin ya dame ta ko tana da laifi ba ta yi laifi ba ita take da hurumi ta rike yaro in an rabu in yaro kana yara kanana ne uwa take da hurumi ta kwashe yaran akwai hadisi da aka yi wannan har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wata ta kau kara gaban manzon Allah ta siyar rasulullah ga yaro na karami miji na rabu da ni amma komin abincin shi na jiki na komin na ta da ni kuma yana so ya kwace ba Allah ya karbi wannan ya hukunta aka ba ta danta wani kuma ɗaya ne musulmi ɗaya ba musulmi ba da aka je ɗaya na so ya karbi da manzon Allah ya ce Allah ka shirya yaron nan zuwa ga abin da yake daidai wanda yake musulmi saboda haka malamai sun tattauna uwa tana da hurumi hatta ma ai kun ga anas ai anas ba ya bi maman shi halin gidan abu talha ba yana tare da ita ai ba wani matsala ba yi an musulai ba ai uwa tana da hurumi ta jaya a ita saboda uwan sabuwa to a karshen dai zancen shine aka yi la'akari da tarbiyya ne idan aka rabu tsakanin uba da uwa sai alkali ya kuke duba waye za a fi samun tarbiyya da mutuwa dole ne a karantar da dole ne ya karatu ba polisan gidan sarki kamata ta ce wurin alkali to ai poli ba sa yi rauna polisan su kama mai laifi ne su kuma soji su halbe mai laifi zai gudu ne sata wani su kama mai laifi suka gaba alkali a poli ba sa yin mai nan bayi ba sa shari'a bayi to haka a kai gaba alkali ne me mutum sai faɗa za ga kana zalunce ta ba ta yara shi ba zai dauki na ba so ta ba ta kanta amma yaro a bar yaro ya karfi zai rubi gidan babansa wannan shi na abin da shari'a ya faɗa shi yasa shari'a ya ce ko uwa ta ci kudin nan ta ko uba ya ci ba komai sun ci halal na ko ɗaya tambayan wanda ta yi a kan shan magani tsarin iyali to an amsa irin su na maganin maganar malam ya amsa sai a ƙarshe an ce akwai sanarwa da malama rarra ta yi sannan amina ta ba da hijabi guda uku ga marayu sa'annan wata ta aiko da 500 na marayu